أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والعادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه من غير عظيم اللهم صل وسلم على من كان وكان الله بقوله ولولا قوله ما كان سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وكان وأصحابه خير القرون حق قدره ومزاله صلى الله عليه وسلم على سيدنا الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم Mawado ɗan'uwa da masu na Rasulullah da ke wannan masallaci mai albarka da kuma da ke ci kusa da zai da maza da mata da yana kankara da ke jin daɗi yana kaga masu tafi mai kirki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala a halin sabon farko masjidin Allah ya zama da jin tsoron wuyar tsoron da kwata wata fa'ana hadu muna tuntuna muna gaisuwa da shugaba ko ga gaba da wata yanku na musulunta wanda ta hanyar sake da wata wannan wato wata albarka wata ramadanu wato da kuma wannan wani albarka masallaci na alhaji domin kare da yana mahaifinci da kuma wato wannan babban aiki na babban alheri na tasiri na albarka wannan wani wanda shi ke mai albarka wanda wannan shekara ce da mutu da kenan kuma bara an tsaya cikin suratun mutum aya wato aya ta sittin da biyar wanda ita ce falawar duka da yi wanda an tsaya ta wuce kuma shekara mai damu a kai zuwa ƙarshen sa wanda farko za a tashi wato aya ta sittin da shida ita ce wazawar ma ka sauka a rehe a na uku a uku wanda ta shekara shekara ce da sarki na rasulun zai sai salama wato dubu daya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da kuma a shekara ta dubu biyu ashirin da biyar ko wanda yau wasu ɗaya ga wata ramadanu wasu kuma suna nema to abin da muka yi daidai ana ramu na dai ana mutum da wani ala ba ba Allah ya yi da hannun da kuma ta daidai kuma ya rasa ko suna mu su gano daidai sanana karatu ana sa zama a gani da mu da iyayenmu da ƙura'anmu da dukkan masu yau da dukkan addinin musulunci musulmai الكرامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسهم أو تخرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا من ديارهم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم
مسلما عظيما لهديناه لدينا اجرا عظيما ولهديناه صراطا مستقيما ولو دعي انه مما كتبنا قوله موسى عليه الصلاه والسلام ان تقتلوا انفسكم mutum ka shiga wannan ko da kanku an ko mutum ko ku fita sai ya yi ku da kaji da kaji ku wa ma alimu ba ku aika da yi kaza da yi ku sai an kasa yana daga cikin su wa law annahu da su nan ba alimu sai da bayu abu da bi a nan da ake yi indiya da yi su da shi da nan da ta zama da kana sai da hu da wannan ya zama alheri gare su wa ashirin da fitan kuma ni tabbatar da wato فأنت شاب الإيمان وإذا بعدين وتكون تمثل بعض أنت أتيناه بغير أقواس من الإيمان الغريب أجرا عظيما لا يعرف مظلما ولهديناه على شباب بعض شركه وراء التمثل تكون أمريكي وتكون wannan ma a ce da irin kokar da ita akwai tarihi da kai sai yake magana da wani mai hude da hude ya ce Allah ku ce da ku kashe dawo ma'ana kakannin su iyayen su cikin yahudanci mun kashe kawo da ku da kanmu da aka ce bai da sami da kai sai ce wallahi mu da kuna da ce kashe kawo da ku mu din nan ku ce wallahi da duk sai mu kashe kawo da ku Allah subhanahu wa ta'ala sai ka kashe wannan an ce sanda ta farka sai na abokan da ke da su da ya zama da wani suna ta kawai haka don a mata ne an akasu da zarfi da ba'antu a bayan wata biyu da zaka ba in ce na ci da wani suka da ya rasu da za da za ka ce mana in kashe kaina da kaina in ce Allah ya ce na ya ce ba ke ce kayan gaskiya Allah ta'ala ce walau amma da mu ta Allah subhanahu wa ta'ala ka tamma mun wajabta muka rubuta alaikum ka gare su an kuma su yi abu da kuma ce ko kashe kawo nan ko da kanku wato wannan irin da ake ma al'ummar da gabata ne idan al'umma su kai wata mai dace da su ne mara kyau za a ce zai ta kai ne kashe kanka ko shi ne kuma ta ana shi kamar ta uku a ce zai tsira hancin shi ko ko ya da su dukiya ce ma ana yarwa da ita duka ko ko zai cire kawai shi ko duka ba ko ni kwarai na daban ko kuma dai ko da suke masu shi wani abu dai wanda shi ke zama tashi a kan yi ne amma tun na kuma albarka sai na su da zama ba ne Allah ta'ala ya ce da za mu zo ta ku ce ku kashe karunan ku wato an kurju min diyarin ku ko mutum ko gidan ku a gaba ka san ma alama ne Isra'ila kamar yadda muka zo ta ga bani Isra'ila muka ce su yi lokacin da Musa alaihi salam Allah ya ce mashi ya hita shi da wato tawaga ta yi da hita suka bi magwaibi Allah ta ga masa wannan gwaibi hanyar sha biyu ko wasu jama'a suka san hanyar da suka bi uku da kashe kawunan su kamar yadda aka yi wato abin nan mawuyi ta ce suna sabin ido wanda suka bauta marami da wanda suka ce sai sun ga Allah da ido da Allah ta ga ya ce to ku je kashe kawunan ku da kawai wato ku wannan ayyukan nan kuma ku yi ko ku saka wani gidan na ku wani kamar gidan su ma ba a dogo ala ce ba mai aikata shi albarkatu ba a yi wa abu da aka yi ba a kan su a kashe kawunan su ku ku su kasa wani gidan nasu in ba ka zai yau sai yan kaɗan yin hau daga cikin su da sai na ɗaukar yi wannan hutu sai na rasu salama ya gaskata shi kan da a yi zama ala ce wa yau da dai a nan su ba a yau su aikata bayan abu da ne abin da aka rufe a cikin shi cewa da ita kan kuma gida gidan su ko ko su kashe kawunan su ko ko su kai cewar abu da jikin su wato aka wuce su yi da shi in ba aka rasu ne a yankin na rasu ne ko da shi Allah an kana maka sai da shi ka so mai annabi a kuma ka rufe a kai shi kenan ka kira ma mai Allah ke kama ba aljanna da cewa ba a kan Allah shi ka kuma an gane ko wannan shi ne to haka wannan shi ne imani ko shi ne musulunci Allah ya ce ta wallahi kana khairu lahu ya rubai alheri gare ka abin da shi ba kafin sun ƙara su salama idan annabi ya ce ai kawai to shi kenan da annabi zai ce a zanna kowa ta fi gabas kuma kowa ta fi yau ga kowa ya kan kowa wani da shi za ta shi yadda ke so wani suka zama suka haɗe ne suka ce ba mu yi da sai ya ce ku idan sai ka su salama na dawo ya ta karo inda suke zanne ba mai karo kai saka kai suke su duka da abokan kuma sama da yake ɗaukar su kalle da yanzu kalle sai su zai da kishi shi ma a rufe da kishi kuma ya fi da kasu wasu ne ne da zai kasa idan aka na magana to kan su kamar tsuntsaye da sama ma'ana suna wuri da duk motsalar kashi ba su motsa an gane ko idan ana yanki an na suka haɗu wa an wasu salama da kibiya ko wani abu idan ba da rufa ko an fi ya cikin suke kangawa a wannan abinci an gane ko daga a wannan alhaji da ke da layi sassa yi masu wasu salama da kowa da cikin ne saboda masu zaune a ma'aikata ba a kashe shi tsakanin mashi da sarara da kibiya sana baka na kibiya guda hudu da kashe wasu ce goma sha hudu kariya wadannan hajjabin an gane zai yi tsaye da annabi an gane ko to kulura shi ne ba ta masu zama aiki da shi ne ya kama ma yau kun ga an sami mutum kan haifar duk sana ta masu zuwa wanda ya ce ba kun saba ji sai ka dace da zai to yi ke dalili saboda goyon da aka ɗauki cikin zama a cikin da jiki ne sai cutuwa da har yanzu jikin shi bai wani jikin ma'a shi da har yanzu bai mutu an gane ba yana goye da shi da halin kibiya a halin kuma ya sake abin tare kun gane ba haka wani kuma sai da ya kawo annabi wani sahabbai ya ce to gashi nan idan kuka mace kana da kuka yi kuka ji mutum za mu yawa Allah yana wani shi a ɗaukar da yawa da mutu annabi ya ce to shi wannan abin da Allah ya shiga yi shi ya yi duka ba a tun Allah ya shi wasu da maka na haka aka ce ba zama akwai kai wanda duk abin da Allah ya shiga yi zai ya ce ya shi an ƙara tamba ya shi an ƙara tamba zai ka tana da yake zai shi wannan shi ne wannan shi ne wannan dan aikin da ya ya ka zama da yi duk inda Allah ya ke ma kowa ma haka da suna wata abinci ana banza an gane ko jiya da ake sha ne kuma da ya rubu da ba nan hanyar wanda kowa na ganin su in an ce an da ba da ne da ya alheri za a yi da zafi ko ko sha ne ya an gane ko to ko yanzu aka ambaci sunan shi ko komai saurare ke jin za a yi kai mutum ne san kuɗi san girma san tsoron ka san zama zai ɗauka da kai ma'anar kuɗi kuma yadda yake cewa ruwan an gane ko kuma ruwan wanda ba a yi Allah ya kiyar shi to yadda maka da haka ne kuma duka ma a ruwa ne duk haka za mu yi an mu duka ko yana ya yi ko ba da wani da fata yake da yadda yanzu haka ba ba ka da hujja ba ka da wata hujja kawai daidai ka so shi ka fi shi kira ba shi ke nan kawai ka saboda haka Allah ce da kulliyar nan kullum kuka yi kullum da hajjar a cikin hajjar da ba ku cikin kuma ya hajjar ku Allah ce da kana hayar da mu ita wallahi da rabu yin da yi gare shi wa a shan da duka mai tsananin da hakika tabbatar da imani da imani da imani da na cewa ido yana da imani da kuka ran da zai kai da haka kuma ma zai na da imani haka ba a ma ba ta aikata ne a ya aikata kusurin ma ba kowa zai iya ko to amma kuma kowa iya dole in ka kama ta kowa iya dole an gane ko ko da haka Allah ya saka ma ba kai ma wata ka saka Allah ya saka ma ba dan idan annabi ko da kuma wata ka saka ne to tun da yayi ma to kai ma hadu ka yi ba ka da hujja ko da haka ba wani girman da za ka yi ka gano yin annabi ko girman da za ka yi ka gano girman annabi ko girman da za ka yi ka gano girman babu shi an gane ba ba kuma mun kare kana rabuwa da shi to an gane ina kiyar shi wani nan Allah ya ce aiko da mun tabbata da akai na hu da mun kwasu min da bisa daga gare mu wato hadara azima da ana biki mai girma wanda ya tabbata shi ne aljanna ke ka ga me bin annabi Allah ya ce wa ke magana da Allah ba mu to shi Allah da yake magana annabi zai ga ma ko in ya magana da shi hadisi ko shi kenan ba an da yake gani ba da yake akai idan kuma alqur'ani ne ba na ka magana da shi ko shi ne ya maka ko kuma ga alqur'ani ko shi ne ya maka ai da Allah to an dai ba hakke suka samu hakke shi ne kuma ya yi manya sai suka fara magana da ko ne ba sai kana da rubutu Allah ya ce to da kun ba da mai girma kun ce idan ku ku gobe su wala alina Allah ya ce ba shi kuma ya ce da mun shirye da su da da su kuma wani kwanto ne ko da ke fara da za ta yi kamar ki Allah ya ce ke ko da zai yi da kai ya zuwa ga da su su su
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما
وإذ جاء الرسول فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليم ومن يطع الله ألا تؤمن في حق الله ورسوله فأولئك على سواء مع الذين أنعم الله عليهم yana tare da Allah ya yi nima da nesa min Madina yana da jama'a annabawa wasu dukkan da sadiqai wa shahadai da shahidai wa salihina da salihai wa sadaka da fita da wata da wannan bayani zalika wato wannan bayanin da aka yi a misali da salihai ne da yin Allah wa kuma da sai alima Allah ya da shi sani na abin da ya kashe da kuma abin da ya shi wannan aye da yin saukar da ita da yin sahabi wasu ce sau ba da yin wala da shi ba wasu kace sai na kowace wasu kuma suka ce sai na da hadisi da sunani sai na wasu da zama da kuma magana sabai shi ba su iya mai koyi a wurin al'ad ya ce in aka tambaye da su ba su ba ruwan ya ce mun ba su iya kallon da su mai koyi saboda kiro ma shi da kuke shi da kuke da ma su sahabi ya nan da ke yi ma da koyi duk da ma'aikacin ya ciwo zai kallon shi ma'aikacin ya ce bai na da shi ya ce wani yawon kuma duniya ba da suka so kamar kai idan bangon ka ba ban iya zaton da sai na wuri abin da ke samun sauki idan saboda haka kaga da muke masu daɗi yake abin da zai tuna idan kiyama ta yi sai ka shiga cikin da sai har in ya shiga ka kaji masa abin da ke cewa har in ya shiga ya ce to Allah ka ba ka da bibi ta ce ba da shi kowa ya ce kana ta tare da annaba ba na nan ka rubuta to shi ne sai mu jira iya kallon kan da ke yi saboda haka sai ma ke su zama sai shuru sai Allah ta ala kungiyar a kai sanar da wannan aya Allah ya ce wai ne ma wanda yake bin wanda yake bin Allah kaga wanda yake bi yake tabbatar ko wannan su da manzo ko yake bin manzo shi ma an fita shi ma a bayar da shi cikin abin da ya kalli da shi kuma ya hana babu wani gane ya wata kai zai ce in ka ce ai ba kai ko ko ce bari ka ce ai sai kai a babu wannan ka gane ko akwai wanda ya wata da saba yake magana kan ko da ke ce su da mai kuma zai ce ko ko zai ba kan zai kuma shi nan abin da yake gani shi ma zai ce to kaga shi ne ne ko ya kaga wannan ko da ne ke yi da kuma da ta ce kai eh domin suna yi lokacin kai shi inda ba yi Allah ya kiyaye shi da ko da haka kun neman girma shi ne duk neman girma ke sa irin wannan gobe ko da haka Allah ya ce su wa'annan ma'ana yanzu na Allah alaihi yana tare da wa'annan Allah ya kima gare su min annabiyyi na da ma'a annabawa alaihi salatu wassalam wanda su annabawa nan sun zama ɗaukakar mutane daraja kuma a maɗaukaka da halittu a darajar Allah ya taimake su ke da dangu da cikin mutane wanda Allah ke waye gare su ita za su kaza kuma a sannan rubutu da wannan والصالح وعن الصالح والذين والصديقين wato a ranar al'adu suna da yadda mabambanta ta akwai annabawa wanda suka kai matuƙa cikin gaskiya san gaskiya da kuma wato bayyana da gaskiya kamar abokan siddiƙu to shi ne shugaban siddiƙai duniya ga yana baki ɗaya wanda ba annabawa nan ba to shi ne su kuma da yin samun wani bukatun da salami da bukati annabi ba an zai yi wani hankalin shi ya ɗaure kuma sai sai bai tare da sarrafa kare gaskiya da kuma saboda haka sai ce wa sha daɗi da kuma shahidai lokacin shahidan nan wanda aka kashe cikin yaƙi nan kuwa ke ne wanda ya zo musulmi ne kuma ne ya je za ta kori wanda ya zai ɗauki bindiga ta tsira ce ba ta dole ba ta ba ya halwa a halwa aka halbe shi ko ko da wuka ko takobi ko mashi ko sanda ko wani ce ke buga a buga a kashe shi to shi ne wanda ba a ma mai wanka ba a mai gabani ko ba a mai sanya wa'annan ƙofar ce shi ya gaba su ake magana don na wasu kulma ce ba wani zai lahira da shi a janye da zai dawo duniya ta ce da shi kadai ko ya girma abin da ya gani zai zo shi da ma ya fi dawo duniya sau goma kashe sau goma sana ya koma lahira misali na da salihan bayi wato waɗanda ban da wanda aka tabbata wato su kai salihai mutane da kirki waɗanda suke salihi kaga annaba ana ce musu salihai sittiki ana ce musu salihai shahidi ana ce musu salihai kuma salihai ana ce musu salihai wato shi salihi ya kawo yin abin alkhairi da yawa waɗanda waɗanda su suna gaban su annaba na gaban su kai su bai kana gaban shahidai shahidai su kuma suna gaban salihai saboda haka to wa'annan sai ka tashi cikin su da kai ba kai ka san su ba ba kai zan ta su ba amma da ka cikin su Allah ya ce wa sunan Allah karfi ka a fita da wannan a ce ga cikin su Allah ya ce to wannan ma yayi kyau ya tabbata ma'ana kara wani wani balla wanda ba aikin kai ba sai ce zalika wato wannan kan da wanda ya yi wannan biyayya da Allah da ma'aiki ya yi wuce a cikin wa'annan a ce annabuwa ne a ce su wani shahidi wani sani wani a cikin shi ma wani sai ce alfarar wani falla ce wani layi daga Allah sama ta ala falla shi ce na ba aikin da ya wani ya jami wannan ba wa aikin da ya shi wasu ko ana sun ɗauki shi amma falla ce ta Allah ta ɗauke shi ya kai cikin wannan kamar mutum ne a yi shari'i ka ga falla ce ba wa abin da aka yi shi sana kuma ba yadda da zai yi ta sana wanda kuma ba ciki ba ba yadda zai yi shi amma shi ta yi shi haka وكفى بالله عليما على شيء مسدي كما abin da yake takanta da shi lahira wato to ko amince da wannan da abin da Allah ba ku labari wane ne wanda zai iya ba da labari na da ya koyi da wasu kuma sai ka ga ba ku shi wani ne shi ba labarin ba ku da haka ba
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبدعن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينه وبينه مودة يا ليتني كنت معهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فاتقوا ثباتكم أو انتهوا بسرعة وإن منكم لمن لمن يبأن فإن كلام في وسيلته على أنا الله علي إن لم أكن معكم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن أن لم يكن بينه ما بينكم وبينه مودة يا ليتني لم أكن يا ليتني لم أكن معهم قريبا قولا قريبا لم يكن يا ليتني كنت معهم فأكون قولا سديا ولو كانت في سبيل الله ولو كانت أمه يا أيها الذين آمنوا يا قوة اتركوا الإيمان خذوه فليوم ولكم وكافة من النار وانفروا فتأيد وبعد تتبع أو انفروا وانفروا جميعا بعد كده minkum wato akwai daga cikin goman yankin daga cikin goman da wanda Allah wanda yake yi doki a kai don a fara bakon mutum da wanda kuma suka yankin ala yankin kar a mawa a gare a cikin alƙari masu da cikin wurin aku a wancan gida da wani ya sami da su wanda ana shafi wadai a fara wa kuma wani domin Allah idan kuma za a kuma suna yankin Thank you. Allah ta'ala yana ba labari wato ga mumirai inda ya fi tsakaninsu a wurin ma'ana wajen yaki cewa shi mumini ko da yaushe idan wani kawo ce tsakanin shi da kawo domin ba shi ba ne in kai ka san da kanka ka mai da kanka baya ka ɗauki da soyayya ka ba to sai ba ka Allah ta'ala ce wa zai Allah ko da wasu ne wazo ku yi riko ku wato da kafa da naku ana ku yi kiyaye da makaman nan naku da duk kayan yankin ku da kiyaye kuna kidaya da kafa ba ku yi famfiro ku yi wato ya ta ta ne zuwa da ya ta ta shi kara ne ku ba ta wato ɗaya bayan ɗaya da gudu ɗaya da ɗaya da wannan da shi wannan da aka wannan kafin da ku yi ta don haka za ku ku ne haka wambiru ko kuma ku gudu ku ci ku gudu ku da duk an baki ɗaya da su da ina kuna masu haɗuwa baki ɗaya ku gudu ko dai ba ɗaya ɗaya ɗaya suna haifar da kice ko kuma ɗaya ba ɗaya ba suna haifar da ba ko kuma ba ɗaya ba ɗaya ko kuma wa ɗaya ba ɗaya baki ɗaya wadan minhu wadan minhu ko ya akwai da su ku da an yi wasu an yi akwai da ke jiki amma yau ko an yi da wani yaki أولاد قريب الإمام وأولاد الإمام وأولاد الإمام سيدي داني دام دانيا وما ولا ولا وما أنتي دنيا أنتي تداو شو ناو شو ناو ناو كذا شو ناو يقول أقول ولا أقول أنا أنا أشي شو ناو kuma ya zo gida ya wuce da ya gida wasu ba wuce mutum da ya gida wa duniya bai ma annabi Allah hikima sai ba duk mai ma annabi su kudu kudu za mu suna yawan wannan magana ce ba ya ke duk sanda shi ne zai kamar ta aulahi a wannan aulahi da wani kan abu domin shi ba a dama wani ne kamar azumi annabi ɗauka da kuma a yanki ya fi shi ya dawo ko ya zo da hakin da mutum sa to amma saboda tsayawa wani da ya yi duniya bai san ma'aiki da ɗan shi aulahi ya yi da ruwa ya bashi ya san annabi ya sa hankali ko ya sha ya kawo ya ce mene ne nan ya ce a kan sun da nama ya sha ya kawo ya sha ma ko kan sauka ma ya ce mai duk kayan ma ne kama ya yi ma ta za a ce ba nan ko to ya ja wancan muna hancin da ya dame dame ya aje su sosai shi ne ya yi ko ya san za a haɗa shi mutuwa da imani to abin da ake guje wa ne ka iya ganin mutum yana da wadata da dukiya amma ɓangaren alamu sai ya ce a ɗan kuskutu kai da mutum yana iya zuwa ma yana da mulki da ko kuma a bangaren mulki zai da kyau zalibin mulki ya ba da yadda za a ma ban kudu kudu ka iya samun mutum yana da ilimi kuma a ilimin an kuma yi ma ban kudu kudu ka iya samun yana da hanya ko jama'a ko ɗaukaka ko wani abu da wasu yake haɗa yana da ai ba komi na tunda ya kaza da kaza na ba komi shi Allah akwai komi wannan ma shi ne komi Allah ya mutum ya je mutuwa Allah ta yi abu dama da auren shi ne ko ya yi abu mutum ya fi da nisa shi ba san annabi kafiri ne idan ya lahira kafiri kuma har abada shi ne aljanna ya ga ina ba da duniya idan ya shiga wata kuma har abada bai saboda haka sai an yi haka Allah ya kiyaye saboda haka to kaga aka ce kamar Allah ya yi a wannan mutum sanin to wannan suna bayyanar da in abin da imani amma kuma aikin su na munafunci dan ka kawo kuma musulunci kuma riba ta same wa wasu yaki da kasirin kama an kashe wasu da ba ka wani an kashe gobe da yara ba ka san ka a wahu da wasu kokoci ka wani kuma wani kuri ya sa bayan hanyar ka wani suka kawo gobe gudun suka yi sai daga ba suka dawo ko ko suka dawo kuma ba su dawo ba ƙara zai ce kan al'amala a zai ka Allah ya ce da ke Allah ya nima gari ta aiko gaskiya Allah ya sa in nan a kuma an wuce gida da ban halarci ya ɗin ta ce ka ai da na halarci mu shida da ina cikin wanda aka gudu suka gudu ko an kashe ba ga yara nan da sun zama marayu amma kuma sun zama su zama kuma su zama su jira su aiko ne ba za da wani ne har yanzu ana mana hanci ko mai suna wasu Allah akwai shi ke adami wa in asabakum fadlun min Allah yace idan kun fadala da Allah da Allah kuma da yake fata ne kamar ku kuka je kuka ci da da yake to garin ma garin ma da ne ke haka inda ba ka fita ka zo sai ma ana da kuma ko zo kayan da su kun zo mutane dan uwan ka kun zo kun jidda ne ma bare ma ka fata adami wanda ne mutum da gari ma har da an turo ran kuma shanu cakkuna da bayi ga suna cika wasu wasu da bayi kare wani kudu ko sun kai kawai a duk a dabbobi ko ya zama ne a cikin don ya zauna mu kuka da zaka ne ko muna mu ya ce ko dai kullun da Allah ya ce wallahi sai da cewa wato Allah mai kun bainakum wa bainakum wa tan ka ba wani soyayya ba wani tarayya tsakanin ku ba wani kyauta kan ba sun ya rufe ya ta a duniya ya zo a ganin ya laifin da ke ta ce na kuntum abinda ma na banta da kusa da wasu ne fa abu ne ya masa rahota ko da ma zai masa rahota ne ce ma in samu rahota ne ma ya ci wani wani wani su da kuma yana da a ce na kuma biyar ja a ce na kuma biyar da kima in ya zai ce ko dubu da shi ne da za a sa a ga yana da miliyan biyu ne kuma a ni ai ba ka sani ba yau har da tunani ya karɓa zinarai ta ai da ba na mutu da ya ce ba a ta ake to haka na su mata haka suke a ga tubaye ana shigar da su da buhunna wanda zai sai ya mai ya gashi yau ko ya zo ana turo ta ta ko da kuɗi ko ana mutu ta saboda ya je to ka gani ai ka samu ko a to idan akwai soyayya ai ka gani wanda za ta yi zama haka sa ko to hasala da ake nan ko ka taɓa ganin ko da wani sarƙa ce an zo da uwa ne ana kokowa a sai dai baban wani ɗan wani to ɗan uwan da ɗan uwan wani amma domin ɗan uwan ɗan uwa akwai tsaya ba a jariya kuma da ɗa akwai tsaya ba a jariya amma abin ba a wanda ya lalace kan cewa shi ba ta Allah ke wata abin Allah ya ke da duniya har da ya lalace amma abin Allah ya hada ma Allah da kuma ba aljanna filada da kuma yin ta Allah to amma kada ka yi don Allah ya wuce ko ka gane ko ka
فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
وقاتل في سبيل الله الذين يشرون حياة الدنيا بالآخرة ومن يفعل في سبيل الله فيقتل فيقتل أو يقتل فسوف يمشي أجرا ومن أجل كل العمليات التي في سبيل الله في قوله سبحانه الذين وأنهم يشرون suke mutanyawa suke tare a nasa kuma rayuwar kuma da suke rayuwa wani kashi da yake siyasi da suke da su kawai kanan Allah kan ku kan a kashe shi aure da yin koyi da ya ja ya ga dawa da saboda da sannu su yi suna nuna tsohon shi da suka zanci ma na za su ke قاتل في سبيل الله يشهد الذين وأثر يشرون في مثل الحياة الدنيا أو الدنيا بغير الآخرة أم فريقهم وأخذتي وأما الدنيا رسول الله فليقاتل وكتب السياج في سبيل الله كلمة الله لله يستحيل بدون فالسياج جهاد الله kun tudu duk da kun ne da sakar da to sai su ma su yake ha ta fara ne su ma an da ko yi domin sun masa da lahira da duniya ya kace duk da aka danka masa nan su ci sha su girma su sutura su gurin zama mai daɗi duk abin da zai ga dama amma su ne rufa a cikin kun kika zalunci da duk abin da ya shafi ba yasa Allah ya ce wani suka masa ne wato lahira rayuwar duniya da sauran idan da lahirai ya ce wani ba su kasa gidan na wanda kuma ya ce shi kawai kalmar Allah fai fai fitar fai fitar sai a kashe shi wa na yi shahada kai shahada au ya gari ko ko ne yayi da yi wani sabbin da ranar ya kashe mutum ya Allah da sanar kasa ne ya samu da kuma su ne sun samu sannan kuma ga ganima an gane ko فسوف تمؤمن يمشي من الجبش لحجر العظيمة لا لا ولا من الجمع معناها تتبقى وقرآن تتبقى إذا أنت القيامة تاي أنا في الدنيا وقاعد هذا فكا أنا شاكو سنة أي إذا أنت بعد سوى لك الله كذا وكذا إلى هذا الأشياء كل يوم تاي
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نذيرا ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نذيرا وما لكم إذا أنتم لا تقاتلون واقوا غير قوياتي في سبيل الله سبحانه وتعالى والنصر أبيها لولا ما من الرجال تتخذها والنساء إذا مات والرجال بها الأمهات الذين وأن يقولون سوى ربنا ويجد من خلقنا فإذا هم على الأمهات ويجد كلمة بين الحياة الظالم على وأن ما كنت شرعون أكبرني وجعل لنا كتاب غريب يدك بريك ولي يكون جزي وجعل لنا كتاب غريب يدك بريك بكرم من يجب Allah ce wani kusurin duniya ne wani da same ku wannan istifahar duniya ne sai mun fahimta ne ta zargi akwai gabo su mulai Allah ce wa mara kusurin duniya ne same ku la da ya ji nuna za ku yi ya ji su ya ji zuwa da ya ji duniya ne ya zaɓi ku ne ta fara da ya wato shi ya ke yake wani idan aka faru da wani yanki ciwo ba ɗaya da ke ji haka nan har ciwo akwai alƙiri suna da yare da kuma wanda ya faru ana ce mai duk da na hanyar ko duk da na hanyar ba wajen bukabukai da ma'aiki an kasu yanki can kusa kusa da ke da hannun shi haka za ka fara hannun mai kusa tana hasa kuma sa hannun ɗaya mai kusa an zama magana kari كانوا الأخ على حسن إنسان بالدليل وأنه بيع عليه وأنه بالدليل بيع عليه سيرجع شنو يبدأ يتكلم إلى ذلك هو إلى مدينة ما تجد جبر وجهه كانوا الأخ شيش سوى العقوب سيرجع سوين سيكوي haka wani bukatai sun to wata hannu da wata sai ta yi kafin daga ana kallon sai ta ce na mutum da kafin na ba a da mutum hannu da irin da mutane da irin da ba gurin da yadda ya samu kanadanci ya sa Allah ke gani sarki mene ne ya zaɓe ku wani ba ku ta ya ke kuma da sun mene ne ya zaɓe ku ba ku ta ne mu gare mu wanda su suna da shi mu ba mu da shi amma da mu sun ga ake wani labarai ko nan ne yanzu ya iska don sai ya rafi ne kamar da gaskiya amma yana da gaskiya ko in kuma sun takobi da za ka yi ba zai tuntun mutane suke ko da kai ma da ka kama to sai ka yi da su shi addini da a zo a yi saranda gara a zo ka bashi da tsarkake kayan yi a an gane ko domin da jihadi ake da yin da gaskiya don minti ke sama in ko aka ce ai ka koyi a bai a bai a bai da Allah to kai ko ko gidan ka ya za ka ja da cikin wani Allah dole sai ka ba da mutu wata rana a ce ka mutu wata rana a ce ka ba da mutu wata rana ma ta ɗauki mura ka sha da ɗan wannan shi ne وفي تخليص الرسول تركش المصطلح هنا وتوحد كهون على من الرجال والغدا فقال متعلم هذا من يمتعلم سر ولا تشكيس وفي هجرة daga ita makka ta su yi magana da ba ko dai suna da jiki bai da lahiya ko ko su ma ya tare su ko ko ba su da ikon da za su yi ko ko su raunana ne in aka zo kawo ba ya fashe su wani to saboda wannan kawai karɓar Allah ya zama kaduna Allah ya sama da kuma Allah rauna nan dan me ko dan wanda a ce ba mu ya dan ce dan wannan wannan sai da kuma mata wannan su mata da ba rauna nan mace da rikin da zo ne aka nan da na ce za ka kura ta da wanda ke kuran kadan kadan da wanda ba shi kuran kadan kadan in mai kuran kadan kadan ce kuwa wanda ba shi kuran kadan ma kama ta su ka mutum tsaye in dai ka ce wai duka wai wai wai wai ba ka an gane ko su ma rola na ne wasu rola na ne wasu kuma ba rola na ba ne amma ba su da to kun yi wa ne hadi ne yake kullum a su ku ku ku wani wani da ya rasu wani su ko an ce ku ce maka ma ba su da su ne ba su da hadi da su amma yau ko an da bila a maka wani faru wanda tsare su aka yi da su hijira wa azawu suka cutar da su ba da yana ba su da zama anuma أولاها أقل أن الأرابية يجب كنتم على لا تكتبينهم فيه فإذا ما هي يفهم الأشياء وأن يرون لها شيرا يا ربا إذا إذا ذا ما يبي يشترى يروي فاس إذا ذا ko shahidi ne an yi to yaya kenan ko da rai ka ya dace da yana shi sanya duk abin da za ka yi ma Allah ya kanka bakin ka koyi ka ce amma yana ko ya kaita gaba ɗaya idan aka kika sai wala ko ne ta in ji da kike ko ta Allah ko sai ya sa wannan da yake so shi so ka ko abu ko sai ya sa mala'ikun zama abokan ka na duniya koye can na hada yin sun a ganka cikin su mala'ikai wani ta ci wani wani ka ci mala'ika da cika to ya kuma cikin mala'iku a ce yi aikwato kwanci an gane ko wannan haka kake sai sa kalmar da kare kowa ya ji jiri duk abin da ta yi kasa Allah ba wato shi abin da ya sauki ne wani ba ku wani abin da ya rabu wanda ce ta kaya halba ko sauran kada ya ci da ya tana Allah kawai ya sa ya kafa gurin Allah kada zai dawo kana zai ji baya amma sai da ke wani tafi gurin bai yi ba an gane ko amma mutum kowa ya ji halba ba gurin da ke mai ilimi da ilimi shi mai kudi da kudi mai mai ƙarfi da ƙarfi ne mai mulki da mulki shi mai iko da iko an gane ba wannan shi ne kowane da kan yi shi ke alkhairi ko kowane da kan yi shi ke Allah dina sunan nan Allah ya ce su ne ke da kuma sai ce Allah dina gudu da suke cewa da dina suna addu'a suna cewa ya raba na wani da a harin na inda kuna min min hanzari da kare da wannan al'amari makka shi ne makka da kadiba makka na da girma kuma qur'ani duk wanda ba ita wani ne buhari ya ce wata to amma annabi ya bata sai Allah ya ce yake wa labari wa'anda suka ce Allah ka hidda mu rabbana akhrajna Allah ka wuce mu hidda mu min hadi min hadi kare da wani alƙalin makadan sai ne wani fitina an gane ko kenan a ce ka girma makana da girma amma girma wani wani girma annabi saboda shi wa Allah wa Allah ya da zara a gani ba to kenan a ce gwamnati cikin makka da yawa makka girma shi yasa ka sanar da Allah ya dauka ka sana kulura ni ne ne kun san sirrin ita nan ta san Allah ko da kun san san sai ya ne san san sai ya ne shi ba ko wani ne kai ko da san san sai ya ne na to wannan sai ba ta sirri da ta kuma ita ka da ta kuma da ta au maka sun za ku a cikin yaran duniya ba ba ne ana koya ba ne da shi da yaran hausa amma hausa ta kuma a cikin to daɗa abubuwan da yawa ko da haka makaici yadda yi Allah ya masu suna suna cin Allah ya zama da wannan gari wato baka wanda azzalim ala wanda ahalinta wato azzalimai da kawo su suke da kawo su ma sana kawo su suke zalimai ko mu suna zalunta amma yana ko wanda Allah na mai da duka waliyan Allah ta mana da cikin gare mu da duka kai za ka zaɓo shi ka sa wani ne da shi da shugabanci mu nan da da shugabanci mu da tafiya in ko nan ne to wanda zai zama shugaban mu jagoran mu amma wanda ya kirki ki a yau kuma sanda a to in ce wani Allah na ka sa da yau mun da duka tsira da taimako daga wajen wancan wannan jagora an yi zuwa gaban kasai da ita annabi wannan kuma wanda zai zo a maka in nan ne matabbata wanda zai maka jagoranci amma adadin da kici mutum na karba ya ka sa mai da ma'aikin su zama masa ba ka kai shi yaki ko wani da sahabi wanda yake adali yake da shi zahiri kowa za a yi mara kai kowa ya sai mishi da zai mai duk irin abin da Allah yake son su zafi wa ta'ala to ita wannan addu'a ne ربنا خرجنا من هذه الأرض لا نزعلها وتألنا من لديك وليا وتألنا من لديك نسيرا أدعى الشيء يقول لك إذا لمالي يعتم الشرائع لمن إذا أن تبقى أدعى الشيء ثم تريد تسكن الله كامل الهداية إذا تقول الله كامل الهداية تقول لك عدم الظالمين كما إنه مدن فأبدا لا أخشى أذات الجيل من الظالمين كان كانت تولنا الله يقول سيئا الله يقول لك annan kuma ita ta ɗaukarin fir'auna ba shi zai fitar da musu ko ina haɗe da ko ina yana cewa rabbi da jini mai ɗaurin bani ya Allah da Allah ya ɗaurin da shi dan sai wurin annan shi an ba shi labari da ce da zai da nan gani an gane ko an sun tabbata a zalaman da wa'ancan ko ita wannan rabbi da jini mai ɗaurin bani ne na ko wasu mabiyan Allah ta gani wata hanya don karka karanta ta sai Allah ba ka mai ta hanya an gane ko ina yin kawai lokacin na sha ana kame ni fata zan zo zai da ko sun ba da ba ko sun ce wani wani sai da shi ina da nan da mu ji da na fata na zama in da yawa sai da an yi abu ko mu da muka hawo da muka hanya din nan in ina dai zai ko lokaci an san abu na sai da ba ba ba a wuce ko kuma direban kuma ya fara hakuri ne sai ya wuce a cikin kai ba kana magana ba abu kawai ne ka zai kuma ƙarfi ne su sai a wuce ai ba ban da yadda aka kawo ba eh ce ko ya rabu na za a ce a musabba to lokaci ya lokaci ya Allah ya gani Allah ya wani lalin Allah ya wata Allah ya cece mu a bukatun da aka da Allah ya biya matsala da kunci da suna Allah ya yi mutum ya Allah yana albarka abinci ya fara sauki wani Allah ƙara ana cewa ya karo Allah Allah karere shi da wuƙasa riba da aka ci na baya sai da aka asara ta ka kima asara a kai albarka a kan kuma ba da abin saya domin duk sauki ba abin da ya tsada kuma in tsada ba ba abin da ya sauki ne ko Allah ma yi yin shi ma ga mu cewa Allah na son bawa mai sauki idan zai sauki idan ita mai sauki ya sauki kuma zai sai da sai da sana in ci bashi ya biya da sauki da aiki ya bayar da kowace ruwa ba sana ina ina bi sai cewa ba shi ruwa wani da hanyar shi bayan kama da shi ko so na ka wala sai ce gaba na ta mutum da ta ce wani da ta ce da ta